انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون كدي dai muminai yan uwan juna ne a musulunci ita kuwa yan uwantaka ta musulunci tana koya ku yi sulhu ya ku muminai a tsakanin yan uwanku masu saɓani. ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana ko kuwa samu rahama